نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين إنا ميروكم الله سبحانه وتعالى mai kowa mai komai mai iko da kudura da irada da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da gafarta mana kurakuranmu da zurfanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu wataala da ya azirta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai bayan haka kafin mu fara tafsiri ina maraba da zuwan ɗaya daga cikin iyayena kuma malamai na waɗanda suka koya mana karatu tun muna ƙanana muna yara wanda wannan abin da muke ɗan bayarwa na gwargwado a hannunsu muka koye shi daga larabci fiqihu adab balaga hau sarku, hadisi tafsiri da makamantansu duk a hannunsu muka koya tun muna ƙanana har Allah madaukakin sarki ya sa dai aka je jami'a wannan uba namu kuma malami nawa da Allah ya kawo shi anan shine a ah, sheikh kuma dokta ne Alhassan Sa'id Adam Joseph a ina yi wa malam barka da zuwa Allah ubangiji ya saka da alkhairi gaskiya na ji nauyin a ce na zauna a gaban shi in yi tafsiri har ga Allah to amma dai ina jin na samu karfafuwa saboda wataƙila ya zo ne ya ji abun da ya koyar din haka muke faɗa abun da suka koya mana na fassara din haka ne inda gyara insha Allah za mu samu a gyara mana daga bakinsu da fatan Allah maɗaukakin sarki ya musu albarka ya tsawaita rayuwansu a kan tafarkin yaɗa sunan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da addinin musulunci Allah Ubangiji ya ji kan iyayensa da magabatansa gaba ɗaya Allah ya wa zuriyarsa da ƴaƴansa albarka Allah maɗaukakin sarki kuma ya karɓa mana wannan ibada da zagayawa da suke yi suna kawo ziyarce-ziyarce wajen ɗalibansu muna godiya Allah Ubangiji ya saka da alheri kuma duk karatuttukan nan da muke yi muna roƙon Allah ya ba su nasu commission din domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karantar da kai Qur'ani ya sanar da kai addinin musulunci to duk wani abin da ka karanta suna da commission to Allah madaukakin sarki ya ba su commission na ladan abin da muke iya adadin ɗaliban da suka koyar sawa'un suna da rai ko kuma ba su da rai Allah madaukakin sarki ya tabbatar musu da wannan a su insha Allah za mu yi tafsiri zuwa eh, zuwa karfe 5 insha Allah sai in ba malam zai eh, in akwai nasiha da zai na minti goma domin zai koma zariya ne da izinin Allah subhanahu ta'ala saboda haka a yi haƙuri da canjin wannan yanayi da za a samu na lokaci da fatan Allah maɗaukakin sarki ya sanya mana albarka a ciki da izinin Allah subhanahu ta'ala za mu tashi aya ta 60 yau bismillah malam yusuf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعفوا في الأرض مفسدين وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وكثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون نعم أجيا مي بيان إرن نئمومين دا الله سبحانه وتعالى ييوى بنو إسرائيل ni'imomi ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya Allah yake kirga su da su banu Isra'ila yake lissafa musu waɗannan ni'imomi wanda ya musu amma duk da haka maimako su miƙa wuya su yi imani da Allah su kyautata ibada su tsantsanta imaninsu ga Allah suka ƙi suka kafurce suka butunce ƙirga waɗannan ni'imomi da ake yi ana ƙirga su ne a matsayin kafa hujja a kan su yahudawan don ranar tashin kiyama su tabbatar da Allah maɗaukakin sarki bai zalunce su ba ya musu gata ya musu ni'ima daban-daban daban-daban wanda bai yi ma waɗansu mutane irin wannan ni'iman a zamaninsu ba kuma ya fifita su sama da dukkan wani mutum a wannan lokaci a zamaninsu ya musu gata na tseratar da su daga fir'auna maƙiyinsu mai ƙasƙantar da su yana kashe su shekara da shekara duk ɗan da aka haifa namiji sai ya kashe sannan ya tseratar da su daga hatsarin tekun nan da suka zo tsallakawa Allah maɗaukakin sarki ya umarci annabi Musa ya daki wannan teku sannan suka fito aka musu inuwa aka saukar musu da almanna wa salwa aka musu dukkan gata da ake yi sai suka saki Allah nan da ya musu wannan gatan suka je suka rike ɗan maraƙin da bai musu komai ba a matsayin shine ne Allahnsu to ana ta cikin ƙirga ni'imomin ne da Allah ya musu har yau Allah ce wa idhistasqa Musa su tuna su Yahuda wannan lokacin da annabi Musa ya nemi wato Allah ya shayar da mutanensa ruwa ruwan da za su rika sha domin da aka tsallaka wannan sahara aka tsallaka wannan tekun sun yi rayuwa ne a cikin sahara cikin saharan da sun yi shekara wajen arba'in yatihuna fil ardi suna kame-kame ba su san ina za su tsaya ba ba su san ina za su zauna ba tun lokacin da Allah ya ce su shiga wancan garin wa iz qulna lahum udkhulu hadhihi alqaryata aqulu minha ragadan haythu shi'tum suka ki daga baya suka ce su ba za su shiga ba inna fiha qauman jabbari. akwai mugayen mutane a ciki mutanen wato jalut su ba za su iya shiga ba ba za su iya shiga kudus kenan suka ce wa annabi Musa Izhab, anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun je kai da muta da Allah naka kana ce shi mai iko ne mai kudura ne mai menene zai kaza zai kaza to ka je ku yaki mutanen ku fidda su daga nan Musa mu shiga daga nan Allah annai Musa yayi addu'a ya roki Allah subhanahu ta'ala ya kare shi shi da ɗan uwan shi annabi Harun su kuma sauran Allah ya sanya shamaki tsakanin su shine Allah ce yatihuna fil ardi 40 sana to a a cikin irin wannan yanayin suka wahala suka yi ta rayuwa suka yi ta ɗimuwa a cikin wannan saharan ba su da inda za su zauna nabi musa ya tausaya musu suka zo suka yi roƙo aka musu wato inuwa da girgije da gajimare aka saukar musu da abinci salwa walmanna suna ci Da gaba suka ce to ina ruwan sha ina za su samu ruwan sha kuma babu ruwan sha a nan ne suka kawo wannan kuma damuwarsu a gaban annabi Musa alaihi salam ne annabi Musa sai ya je ya roƙi Allah subhanahu wa ta'ala bi qaumihi Allah ya shayar da mutanensa ruwa faƙulna sai muka faɗa wa annabi Musa ta hanyar wahayi idrib bi asaka alhajar Geka da daki dutsen alhajara anan an sa masa ma'arifa alif da lam an ce dutsen sananne ne waɗansu suna cewa dutsen turi sina inda Allah ya gana da shi annabi Musa ne Allah ya directing annabi Musa ya je ya bigi wannan dutsen da wannan sandan nashi ko kuma wani dutse ne da yake kusa da shi annabi Musa lokacin da ya nemi shayarwa wanda ga shi ga dutsen sai Allah ya ce wancan dutsen annabi Musa ya je da ki wannan dutsen da sandansa fanfajarar min hudnata asharata aina wato sai idon ruwa ya idun idunduna ɗaya bayan ɗaya har goma sha biyu suka tsago suka ƙuɓɓugo ruwa mai ƙarfi ya rika ƙuɓɓugowa yana zubowa daga wannan dutsen ƙofofi goma sha biyu ruwa ya rika uku-gowa kun san irin ruwan dutse ruwa ne tsaftatacce mai daɗin sha wanda bai gurɓata da datti ko da laka ko da ƙasa ko da wani abu ruwa ne za ka same shi mai daɗin ɗanɗano ma'un azbun mai daɗin tes da ɗanɗano sannan ruwa ne farisol tatacce sannan za ka same shi ruwa ne kuma yana da sanyi yadda ba za ka same shi da zafi ba sannan ruwan kuma mai bubbugowa ne da ƙarfin gaske domin ya yi saurin biya musu bukata in suka zo sha ko kai ne ka je ɗiba ruwa a famfo aka ce famfon da ƙyar yake zubowa ɗan kaɗan kaga kai da kafin ka cika bokitinka ka tashi waɗansu sun gaji a layi to amma Allah da ikon shi don ya sauƙaƙa musu idundunan ruwan suka yi ta ɓuɓɓugowa da ruwa mai ƙarfin gaske a ƙada alima kullu unasin mashrabahu kowace ƙabila daga cikin banu Isra'il ɗin su ƙabilu kabilu clan haka goma sha biyu ne so ‘ya'yan annabi Yaƙub ɗin suna da jama'ansu da ƙabilunsu da mutanensu su goma sha biyu ne haka suke tafiya dangi dangi dangi asbab to kowane kowane bangaren goma sha biyu cikin kaso din nan kowanne sun san kawai ga inda za su dosa su je su sha waɗannan ma suka kama nasu yadda suke adadin su goma sha biyu din nan wato clan ɗinsu haka nan dutsen ya ɓuɓɓugo musu da ruwa kuma automatically kowane clan sai ya ma wato inda zai je ya sha ƙofa guda ɗaya maɓulɓula ɗaya na ya je ya tsaya kaga ba za a samu conjunction ba yanda za a samu matsetseniya da turereniya da abin nan suka je kuma gashi ruwan yana da ƙarfin gaske suka sha suka ɗiba suna ta biyan buƙatarsu kowane mutane Allah automatically ya sanya musu ga inda za su dosa su kawai suka je suka abin nan suka je suna class su ne kamar a ce hausawa amma akwai kanawa akwai zazzaga akwai zage-zagi don wani ya zo ya mun gyara yace zazzagawa kaman ka dau abu ka zazzage ne haka yace to ba haka ake kiransu ba su zage zage ne yawa to insha Allah na gyara na ce a zazzaga zazzaga wata rana biyo ni nan ina jin an kai shekara ce su ba zazzagawa bane su zage zage ne zazzaga shine ka dau abu abu ka zazzage shi to su ba sa zazzage abu to ina jin yawa to kama a ce katsinawa a ce zage-zage a ce daurawa a ce abin eh, haɗejawa zamfarawa sakkwatawa kabawa haka a haɗu kaga dukkansu hausawa ne amma al'asbaɗin kowanne ga inda fito kamar yadda muka ce hausa bakwai kaza bakwai menene bakwai nan to su ma ƙabilun banu isra'ila ɗin su goma sha biyu ne irin wannan rabe-rabe-rabe-rabe to allah maɗaukakin sarki ya musu wannan ni'ima allah da ya tashi sai ce musu kulu ku ci daga almanna wasalwa din da muka ba ku ɗazu ku ci sannan washrabu ku sha kuma daga wannan ruwan su ku sani fa min rizkin lahi kaɗan ne daga cikin arzikin Allah subhanahu wa ya muku wanda in kuka masa biyayya kuka masa da'a kuka yi imani da shi da gaske to abinda za ku samu aljanna ya fi wannan domin inna fil jannati ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar aljanna akwai abin da ido bai taba gani ba akwai abin da kunne bai taba jin labarinsa ba akwai abin da zuciya ba ta taba hararo shi ba to wannan abin da aka ba su na almanna wasalwa da shi wannan ruwan da aka ya kukugo musu Allah ce kaɗan ne min rizkin lahi kaɗan ne daga cikin arzikin Allah inda kun mika wuya za ku ga abin da ya fi haka domin wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib to wannan kallon aka gutsuro muku min rizkin lahi daga arzikin Allah Allah ce to abinda nake nema daga gare ku ku yi imani da ni Allah da na muku wannan ni'iman wala ta'asaw fil ardi mufsidin ku daina tsananta barna a bayan ƙasa ku daina yaɗa ɓarna a bayan ƙasa yau in ana sumuka, sai ka ji ba yahude ne ya kawo ta in ana bol ba yahude ne ya kawo in ana dara ba yahude ne ya kawo in ana tambola ba yahude ne ya kawo duk wani abin da ka sani na ta'asa da ɓarna a duniyar mu ta yau wanda ya shagaltar da mutane ya hana su addini ya hana su koyon addini ya hana su ibada ya hana su bauta Allah duk sai ka ji ba yahude ne ya kawo su twitter ba yahude ne facebook ba yahude ne eh, wani wani go ba yahude ne akwai wani ma da wai washu ne ko wa menene kwanan na wasop shi ma kwanan da ya fito ba yahude ne shi wannan sai a sa maka lokacin kiyamun laili ne maka fi kamawa za ka ga mutum ya jira yana chatting da tsakiyar dare daga karfe ɗaya har dab da asuba ma malam yana chatting kuma a ce maka dan sharri ma wannan lokacin free ne in ka zo waya wannan text da su menene shi ma akwai free call za za ka samu sai can sha biyu za ka fara samu wannan garaɓasa duk lokacin da aka san lokaci ne mai albarka mai daraja da Allah yake son bawan shi ya tashi ya bautata masa sai su cusa wani abu a wannan wajen duk wani abin da ka ji na ta'asa da barna sai ka ji ba yahude ne ya kirkiro shi Allah ce wala ta'asau fil ardi mufsidin ku daina yawaita barna da yaɗa barna a bayan ƙasa abinda ake so ku yi imani ku zamanto masu gyara kamar yadda za mu ji irin alkawarin da Allah maɗaukakin sarki ya yi da su a can gaba wai a kanna nisa ga bani isra'ila la ta'buduna illa Allah wa bil walidaini ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin nasi husna wa aqimu salata wa atu zakata thumma tawallaytum fa antum mu'ridun abinda aka nema a gare ku malamai suka ce al'asa wato wannan al'asa din wala ta'asa wato wato fi a ce wala ta fil ardi mufsidin domin al'asa din aka ce ɓarna ce da ta fi kowace tsanani da in zai maka barna barna ne mai tsanani wanda zai rugurguza ka ya rugurguza 'ya'yanka, ya rugurguza jikokinka wanda zai rugurguza duniyarka kuma ya rugurguza kiyamarka ba yahude idan ya tashi maka kenan saboda haka Allah ya ce kada ku yi haka ku tuna kuma wata ni'ima da na muku wa id qultum ya Musa ku tuna lokacin da kuka ce ya Musa kuka kira annabi na da na aika muku eh ba kira ma da ba girmamawa ba nabiyallah ba rasulullah kaga inda mu muke daraja annabi mu kenan annabi sallallahu alaihi wasallam duk mai kira annabi zai ce ya rasulullah ya nabiyallah ya rasulullah ya nabiyallah su kuma annabi Musa tsirara suke kiran sunan shi ba girmamawa ba ladabi babu abin nan Musa ina take ka duba Musa zo nan ka je ka gaya wa Allah naka ku duba eh haka zaka ba respect ba komai wa in ku tana lokacin da kuka ce ya Musa ya kai Musa annabi na kuka kira haka kuka ce masa lan nasbira ala ta'amin wahidin mu fa ba za mu taɓa haƙuri kan cin abinci nau'i ɗaya ba kullum manna wasalwa da safe manna wasalwa da rana manna wasalwa da safe da dare manna wasalwa kawai shekara arba'in suka yi fa suna cin wannan abu inda ake aka saukar musu da almanna wasalwa shekara arba'in suka yi a wannan wajen domin Allah ya sanya musu imuwa ba su san direction inda za su ma fita ba inda aka ce ga direction su fita su je wannan garin bayan Allah ya tseratar da su daga misara su je su zauna pending kafin Allah ya hukuncin suka ce ba za su ba Allah ya je ya fidda mutane sai su su shiga garin Allah ya ce to na jefa muku imuwa suka yi ta yawo a Sahara ba sa gane ina ne alkibla ina ne gabas ina ne yamma ina ne kudu ina ne arewa haka suka rika imuwa suka rasa gane ko ina shekara arba'in. a cikin hakan ne ma aka musu wannan ni'ima suka zo suka samu annabi suka ce kai shekara arba'in mun gaji da cin manna wasalwa da shan ruwan dutse mun gaji saboda haka fad'u lana rabbaka bai ce ba su ce rabbana ba ku ina so in tabbatar muku wannan kalmai suna nuna har yanzu su ba su imani ba je ka kira mana ubangijin nan naka kun suna rifarin Allah zuwa ga annabi Musa irin su ba su yi imani ba je ka roƙan mana Allah nan naka yukhrij lana mimma tumbitul ardu muna son Allah wannan sahara ya maida mana ita wato yanda za ta karbi shuka ya fito mana da dukkan abin da ƙasa ke fito da shi ke tsirar da shi irin wanda muka saba nomawa a can misira min baqaliha a fito mana da albaƙul duk wani abu wanda yake bai da jijiya mai tsawo a ƙasa irin su cucumber irin su karas irin su kabewa irin su kayan lambu haka ƙanana ƙanana wanda zaka zo ka zare su wanda ba su da dogayen jijiya a ƙarƙashin ƙasa wa qita'iha duk nau'i ne na wato vegetable abin da ya shafi kayan lambu su kabewa su cucumber su abin nan eh wa fumiha a fito mana da kuma dukkan abinda da ƙwayan da ake yin alkama da ita ko ake biredi da ita kamar irin misali mu ce eh, alkama su sha'ir da duk wani abin da ake nika shi a fidda fulawa a je a yi biredi ko a yi kek da shi shine shine fumiha waɗansu makarata um, alƙurra'u mufassirin suka ce fumiha ai fumiha a fito mana da menene da wannan albasan mai warin eh, tafarnuwa suka ce kira'a ce ta lugan waɗansu mutane suna kiran tafarnuwa maimako fumi to su suna amfani da fumi ina fata an gane ko waɗannan suna sa fa'un ne waɗannan suna sa sa'un saboda bambancin dalil haka na magana wannan suka ce mu a kai mu kawai inda za mu nome waɗannan abubuwan mu ci yawa sun tuna irin abincin su na da kafin su baro misira ne kawai mutum ya rayu a abinci biyu kawai ba kabewa ba wannan ba kayan miya ba karas babu abin nan duk waɗannan cucumber babu sai abu kawai manna wasalwa kullum abu biyu wa basaliha a kai mu ka ce roƙi Allah naka ya mai da wannan wuraren ƙasar wannan desert ɗin ta zamanto wanda take karɓar shuka a canja mana a yi converting ɗinta yadda za ka riƙa producing tana germinating ɗin duk wani abin da aka shuka yana fitowa muna so mu ga muna noma albasa muna so mu ga muna nome kabewa muna so mu ga muna nome kayan lambu muna so mu ga muna nome alkama wanda za mu rika biredi da shi muna kek da shi muna abin nan muna ci mun gaji da wannan kawai je ka gaya ma Allah naka kawai ya canja mana qala sai annabi Musa ce atastabdiluna alladhi huwa ajna billadhi huwa khair yanzu za ku zabi abin da yake na kaskanci ne sama da abin da yake alkhairi ne a gare ku eh? mutumin da abinci ke zuwa masa daga sama ga naman tsuntsaye ga komai daga Allah ne amma ku ce kun wannan girmamawa da aka muku da daraja ku da aka yi kuna zaune abinci na zuwa muku ba sai kun wahala ba yanzu za ku je ku zaɓi rayuwar ƙasƙanci rayuwar wahala wanda sai ka share gona sai ka je ka yi kaftu sai ka jira ruwan sama ka yi kaftu ka kafta gonar ka zo ka yi shukan sannan ka tsaya kana gadin shukar kan tsuntsaye su tone sannan bayan haka kuma ka zo ka shayar da gonan da hannunka ka wahala ka jira wata ɗaya wata biyu wata uku ƙwari su zo ka je ka fesa magani ka zauna sannan ka je ka tsinka ka ɓare ka shanya ka dawo ka je ka ɓarza ka niƙa ka sayi menene yanzu irin wannan rayuwar za ku zaɓa sama da rayuwar kana zaune kawai Allah ya turo maka abu kaci redi gashi nan to tun da irin wannan rayuwar noma kuke so da kaftu da garma to ihbitu misra ku koma misra ku koma gari fa inna lakum ma sa'altum duk abinda kuka roƙa ku je can akwai shi ku je ku yi noma akwai gonakin noman a can suka koma wa duribat alaihimu dhillatu Allah madaukakin sarki ya je ho musu kaskanci da yuwa. gona gona ba sai ka shuka ta ta fito ba in kai shuka wataƙila ka yi bana ka shuka shukan ta yi kyau baɗi ba ta yi ba kuma ka zo a ce maka sai da taki kaga rayuwar ƙasƙanci ya fara kai kuma ka ba ka da na taki gonan taki ba na taki ruwan saman ma ya ɗauke ba kaza ba maganin ƙwari tsuntsaye sun zo kaza kaza kai dai aka koma rayuwan talauci da ƙasƙanci da zilla wal maskana da rayuwar talauci Allah ya jefa musu talauci wa ba'u suka cancanci ghadaballahi ghadaban min Allah suka cancanci wani irin fushi daga Allah wa ba'u bi ghadabin min Allah wato fushi daga Allah ya tabbata a kansu Allah ya yi fushi da su saboda irin yadda suka yi misbehaving eh da Allah subhanahu wa ta'ala ba ladabi ba tarbiya ba godiya ba wa abinda Allah ya musu Allah ya kullo musu ta nan su nuna shi hakan bai musu ba kaza suke so a ba su su ce kaza bai yi ba kaza kullun cikin rashin godiyan Allah ake to sai fushin Allah ya tabbata a kansu idan Allah ya fushi a kanka kuwa fushi Allah ya tabbata a kanka to ka jira natija da sakamakon wannan fushin a gani sai Allah ya fara jarabtar mutane da talauci da kaskanci watakila su gane Allah baya taɓa halakar da mutane kwatsam haka sai ya jarrabe su da talauci sai kaga da kana da wadata yanzu baka da ita to me yasa gaskiya ina akwai inda nake tabo Allah haka Allah yake wa ba'u bi ghadabin min Allah kaman wani ne ya tambayi Allah ya Allah me yasa ka kaskanta su ka wulakanta su ka jefa musu talauci kai fushi da su sai Allah ce zalika wannan abin da ya same su bi annahum kanu yakfuruna bi yakin Allah domin su suka fara kafurcewa ayoyin Allah subhanahu ta'ala sannan kuma bayan kafurcewa Allah din wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi al haf su kashe annabawan da ake tura musu ba tare da wani haƙƙi ba ba tare da wani haƙƙi ba akwai wani haƙƙi ma in akwai wani haƙƙin ma da za a ce annabi ya yi shi da ya cancanci a kashe shi to bi ma'ana haka siddan suke kashe annabawan haka siddan a tura musu annabi su zage shi su yi attempting za su kashe shi su suka ta ma annabi isa za su kashe shi ya gudu ya shiga gona suka yi ta bin shi suka yi ta bin shi su Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min wa ma qataluhu yaqinan bar rafa'ahu Allah ilayhi annabi Musa annabi Isa wannan annabi Isa wannan su yahuda sai a tamfin su kashe shi shi ne wannan suke cewa shi din ne aka kashe aka gice da makamantansu amma ka samu haɗin kan yahuda da nasara da kiristoci ɗaya ne akan kuma musulmi da wanda ya tashi zai kashe annabinsu suka yi abin nan suke ce shi ya kashe annabinsu yanzu su ne kuma kansu a haɗe da yake ana fesin menene ana fesin musulunci alkufru millatun wahidatun kafurci dama ta farke ɗaya ne idan za a fuskanci musulunci to Allah madaukakin sarki yace zalika har ila yau wannan musibar da ta faɗa musu suka cancanci wannan kaskancin da talaucin da fushin Allah zalika bima asaw saboda yawan sabo da suke yi su saba wa Allah su saba wa annaba su saba ga barna a bayan ƙasa. wa kanu ya atadun sannan kuma da yawan ta'addanci su ne asalin 'yan ta'adda da Allah da alkur'ani ya kira amma suka tuɓe wannan rigan ta'addancin sai suka sanya musulmi a jiki su ne 'yan ta'adda su ne fundamentalist su ne terrorist su ne kaza su ne kaza Allah ce wa kanu ya duna saboda yawan ta'addanci da barna mai ɗimbin yawa a bayan ƙasa wanda suke shi sa Allah ya ce wancan abun ya same su bi ma'ana kai ma da za ka sa irin rigansu irin abun da ya same su sai me sai ya same ka na'am إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند عند ربهم ولا خوف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون wannan aya mai albarka tana da dalilin sauka kafin mu fassara ta bari mu ji sababin da ya sa ta sauka salmanul farisi sahabi ne mai albarka allah ubangi yadda da shi kafin zuwan addinin musulunci shi dai ba farise ne mutumin iran mutanen iran kuma kafin zuwan musulunci masu bauta wa wuta ne aƙidansu aƙidan majusanci ne wato bauta ma wuta suke yi to da su ne daula mai ƙarfi a duniya ta biyu bayan daular rumawa daular rumawa daula ne ta christianity daular farisawa daula ce wanda take bauta ma wuta aqidanta aqidansu sune bauta ma wuta abinda aka san mutanen Iran da su kenan kafin zuwan addinin musulunci Allah madaukakin sarki ya rugurguza waɗannan wato daulolin guda biyu a hannun sayyidina Umar ta hannun sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ubangiji ya tada da shi domin yawanci yaƙe-yaƙe na waje a hannun sayyidina Umar aka same su sayyidina abubakar ya shagaltu da gyaran cikin gida da ridda bayan manzon Allah sallallahu ya rasu su sayyidina usman da su sayyidina ali duk an an shagaltu da internal conflict lokacin da aka kashe sayyidina usman shi'a ta fara abin nan to a takaicen takaicewa su salmanul farisi yana ba da labari lokacin kafin ya musulunta yana da matsayi mai girman gaske a aƙidansu ta bauta ma wuta babansu yana da martaba sosai ya ba da labari cewa girman da babansu ke da shi matsayinsa shi ne yana kusa da wutan baya barinta ta mutu kafin ka kai wannan rank din a baka wannan daraja to sai ka sai ka to baban shi kullum yana lizimtan baban shi yana ganin ibadan da ake na bauta ma wutan na bauta ma wutan sai wata rana tafiya ta kama shi ya je kasashen sham irin su siriya sai ya ga yanda ake bautawa wato kiristoci ya shiga wani coci ya ga yanda suke bauta yanda suke bauta sai ya tsaya a waje ya ɗauki ilimi na christianity sai ya kafurce ma wancan aƙidansu na baban shi na bauta ma wuta ya ga ga yanda suke sai ya natsu da wannan addini yana yi yana yi yana yi har wannan shugaban cocin nasu ya rasu ya ce to yanzu za ka rasu wani malami ne na kiristiyaniti za ka haɗa da shi a duniya wanda zan je ya ce a nan kusa-kusa gaba ɗaya babu wanda yake kan gaskiya duk ba wanda yake rike da addini yace amma ka je gu kaza ya tura shi yace ce shi ne kaɗai yake rike da shi yake katantawa ya je wajen shi shi ma ya lizince shi har lokacin da shi ma wance ya zo mutu ya ce to da wa za ka haɗa ni rama kallahu bayan in ka mutu ya ce babu kawai babu wanda yake rike da addinin kiristiyanci na gaskiya babu shi da addinin injila wanda annabi isa ya zo da shi tsantsa babu amma akwai annabin ƙarshen zamani zai fito in ka ji labarin shi ga sifofinsa ga yadda yake ga eriyan da zai fito gashi gashi gari ne wanda yake da dabino da menene shi yasa yahuda suka yi immigrating suka koma irin su khaibar suka koma madina aka samu banu quraiza banu qainuqa banu nadir suka koma su ta'if duk inda dabino yake to shi kuma sai yayi alkawari in ya samu mutanen makka insha Allah suka hadu a sham syria kenan zai biyo su ya biyo su ya ba su kuɗi masu ɗimbin yawa akan su su kawo shi ya biyo su shi bai san area ba in suka tashi kasuwancinsu da fataucinsu za su ga maka ya kawo su ya bi su ya ba su kuɗi mai ɗimbin yawa su kuma saboda cin amana da suka zo madina sai suka sai da shi a matsayin su yi bawansu ne sai ya faɗa hannu wani bayahudi a madina to he labarin fitowar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo an bayahudin Salman al-Farisi yana masa aiki a gonan dabino kaza kaza kaza sai ya ji hey sai ya ji wani bayahudi ya zo a guje ya tarar da ubangidan nasa yana ce masa kaji abin da ya faru wani bala'i da ya fito mana wani mutum ne ya fito shi annabi ne yana karban wahayi daga Allah kaza kaza Salman Farisi sai yana ji har ya kusa ya fado ma wai don abin da yake shauki ya ji ne har ya kusa ya fado ya ce eh yana magana ubangidan shi ya ce kama na shiru ana magana kana tsoma baki to dama wancan malamin nasu ya bashi sifofi annabi yana karban kyauta bai karban sadaka haka da annabi ya yayo hijira ya dawo salmanul farisi ya ce zan gwada ya ɗebi dabino ya kai manzon Allah salasala ya ce ga wannan sadaka ne ya ga manzon Allah ya rarraba shi bai ci ba ya ce ɗaya kenan Kallahu na ya gaskiya wancan da ya abu aka kwana biyu aka kwana biyu ya zaga ya kawo manzon Allah sai ce wannan kyauta ce sai ya ga manzon Allah ya ci wata rana yana zaune Salmanul Faris yana dan zagaya ya ga ta kafa ɗan manzon Allah akwai hakimi na annabci wani tam na annabci a abin nan yana dan zaga kullu yana satan manzo Allah ya kalla ko wajen abu ne manzo Allah ce kana so ka ga hashimin annabci na ne ya ce eh, ya rasu annabi ya bude ya gani yace ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah ina fata an gane to dalilin da yasa wannan ayan ta sauka manzo Allah yana bayanin Yahudawa da Kiristoci cewa su ƴan wuta ne, ƴan menene tunda ba su yi imani da shi ba, sai Salmanin farisi ya ce, ‘Ya manzan Allah, waɗannan mutanen suna tsananin imani fa, suna kwana, suna sallah, suna azumi, suna addu'o'i, suna kaza, kaza, kaza, kaza, ya yaba musu, ya yaba musu, ya yaba musu. Ya gama, ya ce kuma suna imani da kai, sun yadda da kai fa, yana gama yaba musu annabi yace dukkansu ‘yan wuta ne ina fata an gane to shine dalilin wannan saukan aya sai Allah ya saukar da ayin yace ce innal lazina amanu duk waɗanda suka yi imani da annabawansu da suka shuɗe a da wanda ya imani da wato misali annabi Ibrahim ciki wanda suka yi imani da annabi Ibrahim wanda suka yi imani da annabi Hud annabi Lot annabi kaza annabi kaza duk annabawan da aka aiko to duk mutanen da suka yi imani da waɗannan annabawan da aka turo musu na zamanin su suka mutu akan wannan imanin sannan kuma wallazina hadu da duk wani ba yahude a yau wanda yake kan aqidan yahudu wanda sara da duk wani kirista da yake kan addinin kiristiyaniti a yau bayan nazo yaki ya sake addinin yana kan shi bayan ni nazo ni annai Muhammadu a yau yaki ya sake addinin shi na yahudiya wannan ma yaki ya sake addinin shi na annabi Isa bayan ni nazo wasabi'ina da masu bautawa taurari da rana da wata da suka ji labari na zo suka ƙi to dukkan waɗannan da yahudawa da kiristoci da masu bauta taurari man amana billahi wanda ya imani da ni a yau bayan ya ji na zo ya imani da Allah ya karɓe ni wal yawmil akhiri ya imani da gobe kiyama wa amila salihan kuma ya aiki na ƙwarai akan abin da ni na zo da shi to waɗannan faffalahum ajruhum inda Rabbi suna da ladan imaninsu da ladan aikinsu a wajen Allah subhanahu wata'ala sannan kuma wala khawfun alaihim babu wani tsoro a gare su cewa in sun mutu me za su gamu da shi babu wani tsoro a tattare da su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin cikin abinda za su bari na ƴaƴa da zuri'a bayan sun mutu ba Allah ce kada su ji tsoron komai kada su ji bakin cikin rabuwa da duniya to annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu anan kamar yana so ya nuna musulmanul farisi komen ibadan da ba yahude yake da kirista komen kyonta matukan bai karbi abinda da nazo da shi ba dan wuta ne dan wuta ne wani hadisi manzo Allah sai yace wallazi nafsu muhammadin biyadi nafsi biyadi la yasma'u bi yahudiyyun wala nasraniyun thumma la yu'minu bi illa kana min ashabin nar manzo Allah ce na rantse da Allah da raina ke hannunsa babu wani ba yahude daga yau din nan da aka aiko ni a matsayin manzo ko wani kirista da zai ji labarin zuwa na ya ƙi karɓa na ya imani da ni ya sake abin da da yake kai ya riƙe nawa manzo Allah ce wallahi sai ya shiga wuta komen kyau ibadan matukan bai karbi na annabi ba is not komen kyau ibadan komen wahalan ba zai karbu ba ina fata an gane ko to Allah ya tabbatar mana wanda ya mutu yana mai imani da Allah ya mutu akan sunnan manzon Allah da tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya mutu yana aiki na kwarai aiki mai kyau to Allah ya baka garanti kar ka ji tsoron komai lokacin da mala'ikan mutuwa zai zo ɗaukar ranka kar ka ji tsoron komai in ji Allah mun lamunce maka zaka mutu cikin mutunci da fis shi ne a wata aya take fasa innan na ƙalu rabbunan lahu tun mastakamu to a lokacin da ta tanazzalu alaihimul mala'ikatu na mutuwa lokacin da mala'ikan mutuwa zai sauka ɗaukar ran waɗannan mutanen za su ce menene la takhafu wa la tahzanu shine wannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim wato waɗanda suka tsayu suka daidaita a kan sunna da bin ƙur'ani suka yi aiki na ƙwarai lokacin da mala'ikan mutuwa zai sauka ɗaukar ransu zai ce Allah ta kafu kar ku ji tsoron komai wala ta zanu kar ku ji baƙin cikin rabuwa da duniya da ƴaƴa waiwa zai kula da su a'a wa abshiru kawai muna muku albishir bil jannatin allati kuntum tu'adun albishir din shine yazo a ƙarshen suratul menene suratul fajr ya ayyatuhan nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli Ya sa wata ga musulmi in ka zo kaga sai kaga yana dan murmushi haka sai kaji ana ce wallahi kaman bacci yake wallahi kaman zan taba wani ya tashi an masa albishir da ya natsu da shi dkhuli fi ibadi wa wadkhuli jannati sannan mala'ikan mutu ya ce na hannu nahnu ukun fil hayati duniya mu mala'ikun nan mu ne masoyanku muna tare da ku a lokacin da kuke rayuwanku na duniya mun san abin da kuke yi wa fil akhirati haka nan mu ne masoyanku kuma a lahira mai hanji saboda haka muna muku albishir da koma da koma to mala'ikan mutuwa za su yi albishir to kaga irin wannan idan mutum ya ji shine Allah mun ce maka kar ji tsoron komai amma da shar'in kayi imani da Allah ka bi ta farki kuma kayi aiki na kwarai wala hum yahzanun kada ku yi bakin ciki wani zai bakin ciki zai rabu da iyali zai rabu da dukiyar shi mai kimbiya wani zai bakin ciki ga mota yanzu ya saye ta a cikin ledanta da komai din ta jibga ta nan bai hau ba mutuwa ta zo ta raba shi da ita yanzu ya gina gidan shi ya gama komai ya sa time shekara da shekaru benefit din da yayi a aikin shi na gwamnati ga gida ya gina yadda ake bukata ga kafet ga komai an sa amma mutuwa ta zo ta yi interrupting ta raba shi da shi za ta raba shi da shi ga matan shi yanzu za ta tare sati mai zuwa mutuwa ta zo ta shiga tsakani ga ƴaƴan shi da yake so ga wani ga wani ga wance waɗansu suna rarrafe ba abin da kai wannan bakin ciki Allah ce shi ma karku mu zan lamunce muku duk iyalanku za mu ɗauki kulawa nauyin kulawa da su wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا sadida ba abinda mutum yake tsoro da bakin ciki irin wannan al'amari ya ɗaɗana za su kasance wa zai kula da dukiyansu wa zai nuna musu rahama da jin daɗi da gata irin wanda nake nuna musu wa za su yi ma'oyoyo in ya dawo su ɗafe wuyan shi wa zai ba su gudi gudi wa zai ba su yagwad wa zai ba su suyi wa zai je musu goruba in masu cin goruba ne eh kana tunani wani fada yaro ya dosa sai ya galla masa tashi nan ba ubanka bane da ya shako akanni wallahi mama yaro ya gamu da wani irin frustration tun yana yaro a nuna masa wani irin bambanci da menene da ƙyar ka samu tsoron Allah a ce ya daidaita su da ƴaƴan shi ko da ya rike shi kuma wannan yaro yanzu yake rarrafe zaka ka bashi maybe Allah kaddara masa tsawon rayuwa zai shekara 60 nan gaba ya walfa ya din shi ya karatun shi karatun shi ya yanke da ka mutu da zaran ka mutu karatun shi ya yanke da zaran ta mutu wani duk wani jin daɗi ya yanke masa ina Allah ce kar ku ji bakin ciki ji Allah matukan ka mutu kana mumini mai aikin alkhairi Allah ce za mu kula da iyalanka ba za su tozarta ba ina fata an gane ko to wannan shine abin da za mu faɗa a takaice malam zai mana nasiha ta minti goma insha Allah ya tafi Zariya sai mu amsa tambayoyi insha Allah ayi afuwa da fatan Allah maɗaukakin sarki ya mana albarka ya sanya albarka cikin abin da muka karanta dan ta ya ba mu ikon aiki da shi inna waliyyu zalika alqadiru alaihi alaikum الشيطان الرجيم وصلى الله على النبي الكريم وبعد فيا إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yan uwa masu albarka jama'ar wannan masallaci wanda ake bata sunansa kullum an zo kiran masallacin ya ce masallacin almanar ba almanar ba ne almanar mutanen wannan masallaci ina mana murna yau zuwa na wannan masallacin shi masallacin karan kasa zuwa na na uku makarantar kuma na zo ina jin ya kai sau uku ita ma kuma duk ziyara da nake irin wannan ci. in yi ziyara in ga abin da wato waɗannan bayan allah suke shukawa na alheri har akwai lokacin da aka gayyace ne na yi lacca ta mata cikin watan ramadana yana ji shekaru uku ko hudu da suka wuce a wannan farfajiyar makaranta ko masallaci babu shakka yau da na samu shi uwa malam muhammad tukur adam abdallah yana gabatar da wannan darasi na yi murna kwarai ba kuma ya sa na murna bayan da kuka ji ya faɗa ya ce na karantar da shi amma nan ba wani abu ne duk da na karantar da shi kuma ya riga ni zuwa jami'ar musulunci ta madina eh, ina zaune ina karantarwa a nan sarkin mango a jos shi muhammad yana tun yana karami da yana wata makaranta ahmad arabi ko nan ba ahmad arabi ali iliya wato ya dawo nan abin nan sarkin mango yana karatu kuma lallai a cikin malamai wanda ya shafi da shi babu kamata A hata duk wasu aikace-aikace da muke yi na gida ko na abin da tsakanin ɗalibi da malami tsakanina da malam muhammad haka suke gudana kuma tun da kwa ga yadda ya yi min dinnan tun da muke da shi tun yana karamin har yau allah ya kashi ya zama babba ya yi farin gemu irin nawa wato har abin bai taba da yanawa ba kullum Allah yakan ba mutum ɗalibi ka karantar da shi amma wani ƙila sai ya zama mai ƙarancin albarka shi kuma kaga da ke Allah ya masa albarka tun yana ƙarami kun ga yadda abin yake a wannan masallaci nasa in akwai masallatai a nan Kaduna muhimmai wanda ake karantar da mutane ruwan sunnar manzon Allah ake karantar da su tsantsan addinin musulunci ba tare da habaici ko gori ko cin zarafin wani ba wannan masallacin yana ciki saboda haka malam muhammad na yi murna da yadda na same ka kana wannan darasi kuma allah ya maka albarka kuma allah ya ƙara maka basira allah ya ƙara maka ɗaukaka ah, na yi komendin ɗin wannan tafsirin na yau kamar yadda na yi komendin wata hudubar juma'a da na zo na saurara malam ya yi a kan marayu har ma zan yi wa shi malam muhammad tukur roƙo inda wannan hudubar da ya yi wadda ya yi a kan marayu a rubuce take kuma tana kusa to da allah ɗauko a kakkaɓe mata ƙura a bani ina sha'awar wannan hudubar har yau tasirinta ya gaza a zuciya a nan masallacin ya ta kamar shekaru biyu lokacin ina gabatar da tafsiri a nan masallacin sarkin musulmi shahid yan uwa tafiya sunna yanzu tafiya ce ta dunkulewa ku lura da abin da yake faruwa cikin duniyar musulunci gabaki ɗaya. duk inda ka ji an matsa musulmi ne aka matsawa duk inda ka ji an kashe musulmi ne ake kashewa duk inda ka ji ana yaƙi musulmi ne aka sa suke yaƙi da juna duk inda ka ji an tumɓuke wata gwamnati to gwamnati musulmi ce aka tumɓuke kuma musulmin ma ahlus sunna akwai musulmin da su yan lele ne duk inda aka tumbuke sai a nada su in su ne lafiya su zauna lafiya kalau amma in ba su bane to sai a yi yaki ana kashe ahlus sunna ku lura da aka tumbuke gwamnatin Saddam Hussein a kasar Iraki an nada wato awaye Allawi da farko daga bayan yanzu Maliki yake mulki dukansu layi guda ne an ture abinnan mutanen afghanistan sai aka ɗora ahmad karzai ne ko yanzu inda ahalus sunna suke fafutukar su samu mulki sama da shekara ashirin somaliya har yau ba su samu ba su kuma sun gaza haƙuri su gano abin ba da hauka ake samu su sun gaza nutsuwa su haɗa kai su gane ba tashin hankali ake samun mulkin ba da komawa ga Allah ne har aka zo zuwa kasar misra wanda shekara 83 'yan uwa musulmi suka yi suna faman ya za su yi samun mulki in sun samu akwaci in sun samu akwaci har aka zo aka yi tsaftataccen zaɓe a ƙasar egypt wanda ba taɓa yin irinsa ba a ƙasar aka zaɓi Muhammadu mursi ba laifin tsaye ba na zaune aka sa sojoji suka ture shi gefe daya yanzu an canza gwamnati ahalus suna ne an yi zaɓe a ƙasar algeria ahalus suna sun ci an hana ahalus suna sun fito a tunisia fatin nasu an danne shi shugaban da ya karɓi mulki a ƙasar libya ahalus suna ne an ƙwace an ba ilimani mara addini yau kuma najeriya an kawo mana rikicin bama bamai wato ana jefa bama bamai a gurare Shi ne kungiyar jama'atu zalatul bid'a ta mutu suna, ta ga bari ta nemi yan uwanta a halin suna ta haɗa kai da su ba mu da wani abu da za mu yi muku sai mu zo mu neme ku yan uwa ku zo mu dunkule na sha ba da wani tarihi da zan maimaita muku shi yanzu laraba suna da karin magana cewa ukiltu yau ma'akaltar awwal na taɓa ba da wannan tarihin a masallacin sarki musulmi ba kuma ta ba takarkarai bijiman shanu ne guda uku a dokar daji sun yi ƙarfi sun gawurta zaki bai iya musu barantana kura ko kyarkeci in sun zo sai su haɗa su, kowa zo in sun sure sai su ɗaga shi sama su buga shi da ƙasa su soke shi da ƙaho sun fi ƙarfinsa ana cikin haka sai zaki yi wata dabara sai ya zo ya samu farin da jan wato shanin guda uku ne akwai fari akwai ja akwai baki sai ya samu wato farin ya ce da za ku yadda da kai da jan nan, sai ku haƙura in kashe wannan bakin don ya ɓata muku tsari ya yi duhu kirin a cikin in kun yadda in shi in cinye sai ya zama ku kaɗai ne abokan sarkin daji duk wanda ya taɓa ku ya taɓa ni wanda ya taɓa ni ya taɓa babu mai taɓa ku haka ne iya eh, suka ce to shi ke nan. suka yadda baki yana dan koma gefe ɗaya zaki ya zo baki shi aka zo aka yi watan dan nama sa aka cinye shi daga baya lokaci yayi lokaci yunwa ta yunwa zaki ya rasa abinci ya dawo gurin farin ya ce masa abokina ya ce ya ce ba za ka yadda in cinye jan sannan ba ya zama kai kaɗai ne abokin sarki yanzu da muka yi abota ni da kuku biyu kaga abin da ya shafe ku ya ce babu ya ce to in mun yi abota ni da kai ma ba abin da zai shafe ka haka ne ya ce ya ce to ziya za a yi ya ce kyale ni mu cinye jan nan dan dawa ya yi dawa babu abinci ya ce je kaka cinye shi aka banke jan shi ma aka yi watan da namansa aka cinye shi sai ya rage saura zakuka a daji da kuma farin sa guda ɗaya shine dan lele shine abin so shine na hannun dama duk wanda ya kama sura zaki tsaya ce a ba kai bane ni ne a ba shi bane ni ne ya tare ko ina to wata rana gari yayi gari yunwa ta yi yunwa za ku ka dokar daji babu nama a rasa sai farin sa ya dawo ya ce abokina yanzu gari yayi gari yunwa ta yi yunwa menene shawararka faransa ya yi shiru ya ce to wata shawara zan bare ce a ka samu dai dan wani abu ka gaya mu ya ce to me zan gaya maka ya ce da ai ba abin ya ce kai kaɗai ne abincin ya ce ai na san ni kaɗai ne abincin ne sai ya ce to me ya kamata a ya ce kai kai za ka ba da shawara ya ce cinye ka zan ya ce dama ka cinye na yi ya ce tun yaushe na cinye ka kai abokina ya ce tun ranar da ka cinye bakin nan to daga ranar ka fara cinye ni to duk abin da ake wa ahlus sunna din nan ku gane yan uwana yau an buge wancan malami gobe an buge wancan jibi kan wa zai dawo harkar malam Muhammad Tukur a nan masallacin Almanar ba zai kyale shi ba saboda haka ma ga cewar bari mu yawo mu zagaya wajen yan uwan mu du'a masu kira zuwa ga addinin Allah zuwa ga sunnar manzon Allah akalla akwai wata alaka tsakanin mu mun zagaye kasashen Yaraba kakab gabaki daya ƙungiyoyin yarabawa guda talatin da bakwai suka zo suka ce sun yi solidarity sun yadda mun zama abu guda ɗaya babu gabas babu yamma babu arewa ba kudu duka mu musulmi ne guda ɗaya har mun yadda za mu yi taro national conference bayan azumin nan kuma gwamnan osun ya riga ya ɗauki nauyi mun gaya wa lamido ya ɗauki na sula lamido na jigawa ya ɗauki ya yadda mun gaya wa murtala in yako ya yadda muna gaya wa gwamnoni da yawa suna yadda kuma za mu gayyaci gwamnonin arewa don mu nuna duniyar musulunci mu abu guda ne babu arewa babu kudanci babu kudanci babu arewa ko babu gabasanci ba yammanci duk inda musulmi ce la ilaha illallah muhammadar rasulullah wa amila bi muqtadaha yayi aiki da abin da ta kunsa ko ta hukunta to shikenan dan mu ne musulmi ahlus sunna saboda ka yan uwana wannan ziyarar da na kawo mana wato ziyara ce na kawo don ku gane wato matsayinmu ba alaƙar kawai wato mun yi karatu tare da malam muhammad ko na karantar da malam muhammad tukur a makaranta ko mun yi makaranta a guri guda ɗaya ba wannan kawai ba sannan akwai alaƙa ta la ilaha illallah muhammadu rasulullah akwai alaƙa ta sunnar manzan allah saboda haka duk inda wani abu ya taɓa wannan masallacin to mu ya taɓa duk abin da ya taɓa mu malam muhammad ya taɓa saboda haka muna jan hankalin yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah waɗannan darussan da ake ba mu ruwan darussan nan da muke samu na alkur'ani to mu aiki da shi na ga wani abu farin ciki a wannan masallacin wanda na kan je masallatai da yawa ban ga irin wannan ba shine na shigo tsakanin azhar da la'asar maimakon in samu suna fira ko suna zage-zage ko suna karta ko suna dara kamar yadda malam yayi magana sai na shigo cikin masallacin cike yake ana karatun alkur'ani banda diri kamar zuma ta tashi kawai karatun qur'ani kake ji to akwai alheri a wannan gurin domin babu abin da annabi yake alfahari da shi kamar wannan alƙura'ani duk irin mu'ujizar da ake baiwa kowane annabi daga cikin annabawan Allah an baiwa annabi irin wannan mu'ujizar har da kari annabi Isa an bashi ko in ce annabi Musa an bashi sandar da in ya daga ta za ta iya haske Kaduna da abin da yake gefen Kaduna baki ɗaya kamar rana komi dare komi duk annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi karan kansa ba ya wa Tufail ibn Amr dausi irin wannan addu'ar ma an ba shi haske a goshinsa in ya haska daga nan sai ka hango zariya kamar rana sannan tufail har zai tafi ya dawo ce ayar rasulullah a roƙi Allah wannan hasken ya dawo wani guri ba a goshi na ba kada su ce allolin su ko kansu ne suka samu wannan hasken annabi ya daga hannu yayi addu'a sai hasken ya dawo sandar tufail ibn amr dausi a sandar sandarsa kamar yadda aka bayar annabi Musa sanda kaga an ba shi irin wannan bayawar kenan annabi sallallahu alaihi wasallama shine wanda zai wuce tsakanin dutse da dutse sai ka ji dutsen yana assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad ya sami irin wannan bayan shine in ya daki kasar wannan masallacin sai ka tana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar kasar wannan masallacin annabi ne da in in an rasa ruwa in ya daga ruwa a hannunsa ya fara dugowa duk mutanen kaduna da kewaye kowa zai sha ya dafa abinci ya yi wanka ya rage ruwan da yake fuffugowa daga yatsar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya faru da wata mata da ake ta ummu ma'bad malamai sun san wannan tarihin duka waɗannan abubuwan an baiwa annabi na mu'jizozi amma annabi bai alfahari da su sai yana cewa ma min al-anbiya'i nabiyyun illa wa qad utiya mithlu ma amana alaihi al-bashar kowane annabi wato ba sai an bashi babu wani annabi daga cikin annabawan Allah sai an bashi mu'jizar da in mutane sun gani za su gane daga wajen Allah ne su yi imani akai amma annabi sai ce inna mallazi utitu hu qur'an ni abin da aka bani shine alqur'ani wanda wata ya tsage saboda annabi wanda ya kissasa ta a cikin alqur'ani yake taramatu sa'atu wa shaq alqamar amma bai alfahari da shi ba da alqur'ani yake alfahari wannan alqur'ani ba ku san girman sa wa jama'a da kun san girman sa da kun ƙara sa da kun ƙara imani da shi da kun ƙara karanta shi da kun ƙara daraja shi da kun ƙara mutunta shi da kun ƙara rike shi gaggan mau har ku je zuwa ga ubangiji madaukakin sarki dalili annabi sallallahu alaihi wa sallama wata rana an yi sallah asuba ana yin sallah asuba ashe wani sahabi da ya kansa usaid ibn hudayr yana karatun alqur'ani cikin dare akwai ɗansa ɗan ƙarami kamar da 'yan ƙananan yaran da suke bi na wato yaron yana kusa da dokin a daure sai dokin yana tuma yana tsalle yana karatun qur'ani sai usaid ibn hudair ya shiru in ya yi shiru sai dokin ma ya shiru sai ya ci gaba da karatu sai doki ya ci gaba da tsalle ɗaya ga kansa haka sama sai ya ga wani abu kaman garkuwa kaman faɗin buzu irin wanda ko darduma wanda ake shimfiɗa zaune amma mai faɗi a cikinsu akwai hutulu dan manya-manya sun dara-dara suna haske sai ya bar karatun in ya bar karatun sai dokin ma ya tsaya in ya ci gaba da karatu doki sai ya ci gaba da tumar tsalle wasu ibn hudayr wato sai ya bar karatu yana barin karatun sallah asuba ta yi yana zuwa masallaci ana sallah manzon Allah da ya ce assalamu alaikum ya jiyo ya kalli Usayd ibn Hudayr sai ya yi murmushi sai ce ibn Usayd me yasa ka bar karatu tun ba a gaya masa ba sallallahu alaihi wa sallam sai ce ya rasulullah inna ibni anisan kana jambal farsi dana mai suna anis yana gefen dokin nan wa dokin yana tuma yana tsalle in na ci gaba da karatu dokin zai iya tsinkewa in ya tsinke kuma zai iya taka in ya taka shi zai mutu yasa na bar karatu sai manzo Allah ya ce masa iqra ibn usayd iqra ibn usayd kai karatu ibn usayd ya ce ai ya rasulullah na ga wani abu ina cikin karatun sai na ga wani abu ya taho kaman garkuwa wato cikinsa da haske gwagwal gwagwal yana haskowa sai na tsaya sai manzo Allah ya ce yi shiru fa innal mala'ikata ja'at tasma'u qira'ataka ya Ibrahim mala'ikun Allah ne suka zo suke jin karatunka law asbahata taqra'u alquran la asbaha man fil madina yara al mala'ikata ayanan da kawaye gari kana karatun qur'anan nan da da duk wanda yake cikin garin Madina sai ya ga mala'ika a fili duk da an sa shamaki tsakanin mu wannan ranar an cire shamakin ne tsakanin mu da mala'iku saboda karatun qur'ani saboda haka mutanen wannan masallaci ina muku murna ina muku wato addu'a ta alheri yana kuma fata ku rike wannan eh, abin nan eh, ko in ce karamin kanina kuma wanda ya yadda cewa ni malamin sa ne amma ina roƙon ku dan girman Allah ku masa mu'amala ta malinta domin yana da dattaku yana da matsayi irin na malinta kuma yana da karatu sannan yana da basira yana da sanin ya kamata kuma ba shi da abin nan na malamai kwaɗayi saboda haka yana fatan ku rike shi domin Allah mun kawo masa ziyara a matsayinsa na ƙaninmu dan uwanmu abokinmu kuma abokin tafiyarmu duk abin da ya shafe shi ya shafe mu abin da ya shafe mu ya shafe shi هذا والسلام عليكم rahmatullahi الله وبركاته alhamdulillah mun gode mana Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi a ah, ba abin da zamu yi yanzu insha Allah tabaraka ta'ala sai addu'a a ah, kamar yadda dai mala ya ce gani su ne duk ina nan a har yau in na je Jos ina zuwa daukan ka har ga Allah wannan nake faɗa kuma zama a makaranta daban yanzu idan aka ce na zauna a adek. zaman dek daban in kana zaune misali a kujeran karatu zaman dek daban da cewa kafiwa ne karatu zaman dek daban shi karatun daban to Allah ya saka malam da da alkhairi Allah ya kan iya Allah gafarta mana gaba daya wanda muka yi na kuskure Allah ya kai mana اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين وصل اللهم وسلم وبارك وانعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين